Assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da shan ruwa don bawa ban fari. To alhamdulillah ina so zan yi magana ne akan ciyamomi na kananan hukumomi goma sha ɗaya a jihar Gombe wanda kowa da wanda ya nema da wanda bai nema ba da wanda Allah ya bawa ina so shi wanda Allah ya bawa ko kuma su waɗanda Allah ya ba su ba wai sun fi waɗanda ba su samu ba ne ba na eh, rabo ba ba kuma an ƙi su waɗanda ba su samu ɗin ba. rabo ne wanda babu yanda aka iya dole su ne su za su samu wannan to sannan su da Allah ya bawa su kuma su sani cewa su rungumi kowa kar su ɗauka sun fi fada ko kuma Allah ya fi son su ko kuma a ah, bai girma gamna ya fi ƙaunar su Allah ya ba su Allah shi ke yi da haka su sani cewa kar su yadda ko su kuskura ce za su raina waɗanda su suka nema tare da su ba su samu ba wannan lamari idan mutum ya haka ya tabbata jahili saboda wannan abu ne na rebo rebo kuma Allah shi kadai ya isa shi duk yanda mai girma gwamna ya kai ga yana son ka yana gaunar ka wallahi idan baka da rebo babu yanda ya iya da kai amma burin mu da fatan mu su din ma kansu waɗanda su suka nema ba su samu din ba muna kiran shi mai girma gwamna da babban murya da ya nuna musu su ƴaƴa ne a gare shi ya nuna musu cewa kuma shi dukkan jam'iyyar apc ta jihar gombe shine uba shine uwa ya rungume su ga baki ɗaya mun san cewa bai ƙi su ba allah ne bai yi za su samu ba in ko allah ya kaddara aladurar rayuwarsu wallahi dole ko mai girma gwamna baya kauna su shi da kansa sai ya ba su wannan kyauta ce ta allah wasu ina ji suna magana cewa irin wahalan da na sha wani bai wahala ba sai an zo an ƙi an bashi shi rabo ba wahala ba ne idan rabo wahala ne ana faɗa local government babu wanda ya wahala iri na inda rabo wahala ne da ya kamata a ce na fi kowa rabo ana faɗa amma ana tafiya a haka kuma za mu ce son barka kuma ba za mu yi da na sanin gwamnatin nan da mu muka kawo ko mu ce mun yi regretting ba mun san Allah shi ke abubuwansa kuma muna alfahari da irin ayyukan da shi mai girma gwamna ya yi kuma muna alfahari da irin jajircewa da ya yi daga lokacin da Allah ya kawo shi gwamna zuwa yanzu mai girma gwamna muna ƙara kira da babban murya ba za mu taɓa rikretin abin da mu muka maka ba saboda shugaba ne kai adali na gari amma waɗanda Allah bai ba su nan ba ina kira da babban murya mai girma gwamna da a gaggauta neman su ka zauna da su idan ta kama ka gayyace su a zo a yi buɗe baki da su a ƙara tabbatar musu cewa ba a ƙi su ba kuma su ma 'ya'ya ne a wannan jam'iyya kai kuma ka nuna musu cikakken shugaba ne ka nuna musu cikakken uba ne waɗanda kuma suka samu a baya yanzu in sun ga cewa ba su samu ba a baya kar su manta Allah ya yi su ne kuma ba wai su kaɗai suka nema ba wanda suka nema a bayan su suna da yawa don haka dukkan wanda bai dawo ba ya rungumi ƙaddara ya duba a baya Allah ya bashi yanzu Allah ya kawo ya takaita wa'adinsa saboda iya abin da ya rubuta a lalurar rayuwarsa amma ba san nan gaba ba wannan na Allah ne da ka su ce za su yi fushi idan suka yi fushi sun butulcewa Allah idan suka yi fushi ba su kyauta wa kansu ba saboda su duba cewa su nawa suka nema a kowane local government mutum nawa suka nema dududu dai mutum ɗaya ne zai zanto chairman kuma sun nema da yawa kuma Allah ya ba shi wanda ya ba wa a baya su ma su duba wannan abin da Allah ya musu yanzu idan suka ga cewa ba su dawo ba ba samu ba kar su ce za su yi fushi ko mai girma gwamna bai kyauta musu ba ya kuma su na bayan za su ce da ka su ɗaura wannan abun a mizanin ƙaddara su ɗaura wannan abun kuma su karɓe shi hannu bibbiyu haka Allah ya sa a lalurar rayuwarsu a baya Allah ya ba su su ci gaba da yi wa Allah godiya ta haka ina mai ƙara tabbatarwa duk wanda ya imani da wannan Allah zai ci gaba da taimaka masa Allah zai ci gaba da masa jagora amma batun na wahala a'a na fi wane wahala na yi waye waye da sauransu menene menene duk ajiye shi daya a gefe daya shi rabo rabo ne ita kuma wahala ba ita bace rabo ba idan wahala ne rabo wannan gwamnatin mun mata abun da har yanzu bata isa ta biya mu shi ba sai dai za ta biya mu ta wuri daya mai girma gwamna yana mutunta ni mai girma gwamna yana daraja ni mai girma gwamna yana martaba ni amma mai girma gwamna duk da haka bai kamata a ce abin ya tsaya iya nan ba a duba wahalar da muka sha mun yarda cewa wahala ba kaddara wahala ba ita ce kaddara ba ita wahala Allah ya tsaga mutum sai ya yi ta alalurar rayuwarsa da haka shi kuma rabo duk wanda Allah ya sa rabonsa ne ko abin duniya yake wallahi sai ya zo ya karbi wannan rabo din da aka mai girma gamna ka sani cewa har yau har gobe har jibi har gata kai shugaba ne kuma ka ringa tuna abubuwa da aka yi a baya mutanen da suka wahalan maka mutanen da suka zauna har zuwa yanzu babu abin da ka musu muna tunatar da kai mai girma gamna wa'adi gwamna karo biyu ne shekara takwas ba ma so ka zamto sarki a wajen wasu da zaran ka gan su ka ringa dokewa kana buya don Allah mai girma gwamna ka ɗauko kundinka na waɗanda su suka wahalan maka ka duba kundin ka duba abin da kuma ya kamata ka musu na daidai gurgudo wanda su ma za su yi alfahari da cewa da mu aka nema amma ba a mana komai ba amma kafin gwamnatin ta rabon rabonmu ya fito mu samu mai girma gwamna ba ma son abin da zai taɓa martabarka ba ma son abin da zai taɓa kimar ka ba ma son abin da zai taɓa darajar ka sannan kuma ba ma son abin da zai zamto maka abin takaici ko kaito ko Allah sarki ko Allah ya wadare shi gwamnati kujeran gwamna tamkar jirgin sama take hawanta masifa saukanta bala'i to da ka mai girma gwamna muna maka fata hawanta kar ya zamto masifa a gare ka domin mun ga abin da kai kar saukanta kuma ya zamto bala'i a gare ka domin muna tunatar da kai ka duba abin da ya faru a baya ka ɗauko su kar ka yi da na sani muna maka addu'a Allah ya hana ka da na sani mai girma gamna bayan nan ina so a ko da yaushe akwai wasu 'yan matsaloli mai girma gamna da nake so in dan tunatar kuma in ta da kai a kansu a duk lokacin da aka ce dan adam dan adam dan adam Allah ya daraja shi fiye da kowace halitta kuma dukkan wani dan adam sai ya zanto marigayi wata rana bi lahi da yardar Allah sannan kuma shi lahira Allah yana yi wa ɗan adam hukunci da abubuwa biyu shin laifukansa ko kuma saɓanin hakan alkhairinsa idan yau aka ce laifukanka sun fi yawa to za ka tafi wutan jahannama idan aka ce yau abubuwan alkhairanka sun fi yawa to ka zanto automatic ɗan aljanna da haka mai girma gamna a duk lokacin da mutum ya maka abu ko kuma mutum ya yi maka kuskure a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na gavna ya kamata kai kuma ka auna ka duba ka gani shin da alkhairinsa da tsiyarsa wanne ya fi yawa tunda Allah ma akan wannan yake amfani akan wannan kuma yake yi wa ɗan adam rahama da ka mai girma gwamna muna so a kullum ka ringa ɗaura a ma'aulinka idan yau misali kaddara Khalid ya maka ya yi maka alkhairi ya ba da rayuwarsa akan ka sau dubu sai Khalid ya kasance ya zo ya yi laifi ya sai ka yanke wa Khalid hukunci na wanda shi kenan mai girma gwamna baka yi wa Khalid adalci ba misali da nake bayarwa baka yi wa Khalid adalci ba saboda ko a lahira Allah yana auna a sikeli yana duba alherin ka da tsiyarka tsiyar idan ta rinjaya uzu billahi alherin mu Allah ya sa ya rinjaya mu tafi aljanna da ka mai girma gwamna ina tunadar da kai a matsayin ka na shugaba ka duba waɗannan abubuwa ba zai yi a ce misali Khalid ya kaunace ka ba Khalid ya ba da rayuwarsa Khalid ya ba da lokacinsa Khalid ya shafa wuyansa jini Khalid ya ki dan uwansa Khalid ya ki dan uwansa Khalid ya shiga hatsari Khalid an nemi rayuwar Khalid ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba mai girma gwamna Khalid ya sa himar Khalid ya sa skate Khalid ya sa kaza Khalid ya badda kafa Khalid ya dauko ya gemun kaza Khalid ya zamto tamkar dan daudu bi ma'ana abin da nake nufi saboda har kayan mata na saka domin in tsirtar da rayuwata to mai girma gwamna ka ringa duba wannan alkhairai da dai sai ka haɗa su da sharrin da na maka misali sai ka duba waɗanne ne suka fi rinjaye amma a ce yau kadid ya maka laifi ɗaya da kadid ya maka a baya laifi ɗaya ya goge shi babu adalci a cikin wannan lamari mai girma gamna kuma ya kamata a duba wannan abin da idon basira misalin da nake bayarwa din kuma mu mu kuma mai girma gamna ka sani muna tare da kai babu gudu babu ja da baya Allah ya riga da ya sa mana kaunar ka ya sa mana sonka. Kuma muna tare da kai bi izinin lahi da yaddar Allah har zuwa ƙarshen rayuwar amma da a ce an yi Allah ya wadare ko da na sanin abin da Khalid ya yi gara a ce Khalid ya yi Allah ya wadare da abin da aka masa saboda ba a saka mar da alkhairi ba misali daka mai girma gwamna muna nusantar da kai waɗannan abubuwa ɗin kowane ɗan adam idan ya maka abu to ka auna a kan sikelinka na alherinsa da tsiyarsa idan alkhairin nasan ya fi yawa sai kai hakuri ta tasu tiyar amma bai yiwa a ce kullum ana cikin yabo ana cikin nuni ana cikin nunar da mutane ana cikin haskawa mutane da zaran an shauka sulda ɗaya shi kenan dukkan waɗannan abubuwa da aka yi a baya ya wuce kenan na girma gamna ya kamata mu ƙara tunatar da kai a matsayinka na shugaba ka sani mutum ɗaya idan aka ce ya yi maka laifi mutum ɗaya to wannan daban amma mai girma gamna local gamman sha ɗaya ga baki ɗayanta kai ne shugabanta to don haka ka sani daga hawan ka mulki zuwa yanzu har ka sauka akwai waɗanda baka ɓata rai da yawa suna nan birjik to su ma muna nema maka afuwa da alfarma a gare su da su yafe ka Allah ya sa ka gama lafiya kamar yadda ka hau lafiya amma mai girma gamna a ko da yaushe a ringa dubi da waɗannan ababe a ringa dubi da abubuwan da ke tafiya a ringa dubi da abin da yake kan doron ƙasa a auna alkhairi da tsiya ba zai yiwu tsiyarka ɗaya ta gobe alkhairanka goma ba da ka mai girma gwamna a matsayinka da ɗan adam shugaba idan yau khalid ya yi maka laifi khalid fa kai kaɗai ya yi wa laifi kai kuma a matsayinka na shugaba ba a san miliyoyin mutane da kai wa laifi ba to da ka a ringa aunawa a sikelin ma'auni a duba alkhairi ne ya ja ko tsaya ko menene tunda Allah kansa yana hukunci akan abu biyu ne yana da ma'aunin da yake auna dan adam duk da shi ya halicci wannan dan adam da idan alherin ya rinjaya cikin aljannan firdausi insha Allah muna roƙo alherin mu ya ci gaba da rinjaya duka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan ko mai girma ganga. tsiyar mu kuma a ringa mancewa da ita idan an 1 plus 1 idan aka ce 1 sai a sa plus 10 sai a ce to 10 din kaza an cire daya daga cikin goma saura tara to da aka yi ta hukunci da irin waɗannan ababe mai girma gamna babu abin da zan ce maka kana mutunta ni kana daraja ni kana martaba ni sannan kuma ina tarayya da kai har illa yau mata kunu wallahi ni Khalid mai gaunarka ne masoyinka ne na har dindindin na har abada Khalid ko ka masa ko baka masa ba wallahi tallahi Khalid yana tare da kai a koda yaushe da ka mai girma gamna a koda yaushe muna masu yi maka addu'a da fatan alkhairi Allah ya ci gaba da maka jagoranci Allah ya ci gaba da baka sa'a Allah ya ci gaba da kare ka da dukkan sharrin shedan da sharrin shi ya damu. Allah ya ci gaba da barin ka a matsayin ka na adali ka ringa auna abu akan adalci Allah ubangiji ya raba ka da sharrin shi da zai ringa rinjayan ka kana hukunci da alheri ka mai da shi tsiya mai girma gamna muna gaunar ka muna son ka babu gudu babu ja da baya dukkan mutumin da ya ce zai taɓa martabar ka da kimar ka da daljar ka sai inda garfin mu ya kare ba don komai ba kana mini abin da kuɗi ba zai saya ba kana mutunta ni kana daraja ni kana martaba ni kana bani lokacinka kuma kana bani dukkan damar da ta kamata na mutuntawa a matsayina na dan adam amma mai girma gwamna ina son kuɗi ya kamata mai girma gwamna a duba katuwar kwangila a zo a ce Khalid gashi wallahi wallahi wallahi mai girma gamna babu wani matsayi da nake bukata a duniya illa in zauna lafiya illa in ci gaba da tafiyar da rayuwa na akan turfa da tabarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni ma ina so na yi alfahari da wannan gwamnatin da muka bada ranmu a kanta a ce yau zan iya nuna wani abu in ce wannan gwamnatin ita ta mini ko bayan shekara dubu ne mai girma gamna ina mai maka fata kuma a karo na farko mai girma gamna ina roƙonka ina roƙonka a matsayina na mai ƙaunarka ka taimaka ni duk da akwai alƙawura na taimako mai girma gamna ina so a cika su mai girma gamna ina so a cika su ina so wannan gwamnati idan ta shuɗe ya zamto idan zamu rubuta tarihi abin da muka samu a gwamnatin nan idan za mu rubuta tarihin abin da mu ma muka yi daidai gurgudo na zuwan gwamnatin nan mai girma gwamna ba ma so mu shigar da tarihi ko na tsiya muna so mu shigar da tarihi masu kumbin yawa masu albarka wanda a yau kadin zai iya rubutawa a rubuce mai girma gwamna ya ɗauki kwangila na miliyan ɗari biyar ya bani mai girma gwamna bai kamata a ce khalid yau a ce irin khalid naka mai kaunar ka mai son ka wanda ya bada rayuwarsa da lokacinsa da jininsa duk akan kanka ya ki dukkan wani tai ya ki komai ya ce akanka ya sadaukar da rayuwarsa ya sadaukar da lokacinsa ya bada ransa a yau a ce wai ba za a taɓa nuna inda aka ba Khalid kwangila da miliyan ashirin ba al'umma ku yi haƙuri ni ma yau na shigo da gogon bara. ba kuma don komai ba saboda ƙaunar da nake yi wa gwamnatin ba don komai ba saboda ina so gwamnatin nan ta kafa wani tarihi na alheri a raina ba na tsiya ba da yardar Allah babu yanda za a yi gwamnatin nan ta kare a matsayin mugun mata tsiya bi iznillahi da yardar Allah kuma mai girma gwamna ina mai gara tabbata mana wa billahi allazi la ilaha illa huwa mai kadid masoyin ka ne mai kaunar ka ne masoyin ka ne mai kaunar ka ne Allah ya sani mala'ikun Allah sun sani na sani zuciyata ta sani da ka mai girma gwamna ka taimake ba abun kunya bane don na yi haka a gwamnatance saboda ita gwamnati dama haka take an kafa ta ne akan taimakekeniya mun wahala ne saboda mu samu ba masallace muke zuwa muna eh, karatu alkur'ani ko muna ta istighfari ko muna kwana ba mun yi ne domin ladan mu ma a ba mu shiga duniya saboda ladar babu ladar da za a iya ba mu su a siyasance a lahira sai dai abin da muka yi na tsiya da haka mai girma gamna mai girma gamna a taimake mu a yi mana mai girma gamna a taimake mu iya abun da zaka iya mana kenan kana gamna a lahira ba zaka iya mana komai ba babu kuma mai iya mana komai babu mai iya maka komai duk yanda talib yake maka bambadanci yake zuga ka a lahira shi ma kansa ta kansa yake nafsi nafsi da ka mai girma gamna ka taimake mu ka taimaki talib naka da ire-ire na muna nan da yawa wanda mu muna kaunar ka muna tare da kai babu gudu babu ja da baya sauran ciyamomi da ba samu ba su yi haƙuri su zo mu ci gaba da rungumar juna su zo a ci gaba da tafiya akwai jirgi da za mu ɗaura su da shi jirgin annabi nuhu bi iznillahi da yardar Allah kuma wannan jirgin zai share musu hawaye amma kar su ɗauki wannan a matsayin an musu laifi su ɗauka a matsayin Allah ne ya ƙaddara kuma wa'adin nasu yayi daka wanda su kuma suka samu muna yi musu fata Allah Ubangiji ya ba su ikon adalci Allah Ubangiji ya ba su ikon adalci Allah Ubangiji ya sa su yi riko da abinda aka ba su su yi alfahari da shi ranar gobe kiyama jama'a idan akwai da na bata rai ko na musgunawa ko na yi masa abin da bai ji daɗi ba da Allah a matsayina ɗan adam tare nake ban cika goma ba assalamu alaikum